تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 صدق الله العلي العظيم bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum har sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da labaran wasanni da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin ɗaya ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 22 ga watan ramadan na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan afrilun shekara ta 1945 a ƙarshen yakin duniya na biyu sojojin amurka suka fara kai farmaki a kan tsibirin okinawa na ƙasar japan yakin wanda ya ɗau tsawon kwanaki 83 ana gwabzawa ya yi sanadiyar kaɓo jiragen yakin amurka guda 763 daga cikin dubu goma da suka shiga wannan yaƙi har ila yau an wargaza jiragen ruwan yaƙi na amurka guda 405 daga cikin jiragen yaƙi na ruwa guda 1300 wanda amurka ta tura zuwa japan a bangaren japan kuma an kashe sojoji 110 a cikin 120 waɗanda suke kare tsibirin okinawa sannan kuma japan ta rasa jiragen ruwa na yaƙi guda goma sha shida da kuma jiragen sama na yaƙi guda dubu bakwai da ɗari takwas da talatin da ƙarshe dai amurka ta jefa makaman nukiliya a kan biranen hiroshima da nagasaki a cikin watan agustan shekara ta 1945 wanda ya tilasta wa japan ta miƙa kai tun daga lokacin ne amurka ta jibge sojojinta a tsibirin okinawa na japan kuma suke ci gaba da kasancewa a wurin har zuwa yanzu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 446 suka gabata a rana irin ta yau daya ga watan afrilun shekara ta 1578 aka haifi william harvey shahararren likita ɗan ƙasar ingila harvey bayan ya kammala karatunsa a bangaren likitanci ya ci gaba da koyarwa a jami'a kanan kuma ya ci gaba da zurfafa bincike a bangaren ƙwayoyin halittar jini a cikin shekara ta 1616 ya gano yadda jini yake gudana a cikin jikin ɗan adam ya kuma rubuta littattafai akan hakan ya rasu a cikin shekara ta 1687 a ingila da ƙarshen masaurare fa kusan cewa shekaru 1172 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan ramadan na shekara ta 273 hijira kamariya ibn maja ɗaya daga cikin fitattun malaman hadisi ya rasu an haifi ibn maja a garin kasbin da ke kimanin kilomita 150 daga yammacin birnin tehran fadin mulkin kasar iran a shekara ta 209 hijira kamariya ibn maja ya fara karatu a gida sannan kuma ya fara tafiye-tafiye zuwa sauran kasashen musulmi da nufin tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ƙarshe dai ya rubuta littafai da dama daga cikin fitattun fansa akwai littafin nan mai suna sunan ibn maja wanda ya kasance daga cikin littafan hadisai guda shida masu muhimmanci wajen malaman ahlus sunna baya ga haka kuma ibn majah ya rubuta wani tafsiri na alkur'ani mai tsarki da ake kira tafsirul ibn majah jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyon vhh iran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 amma da yanzu kuma sai labaran duniya da dumudumin su. labarun duniya da farko ga kanunsu. ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas tana ci gaba da riko da sharuɗa hudu da ta ginda na tsagaita wutar yaƙi sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kai hari a kan sansanin falasinawa 'yan hijira a yankin der bala ƙungiyar ƙwallon kwando ta iran ta isa wasan ƙarshe na cin kofin asiya to yanzu ga cikakkun labarin ƙungiyar maya ta hamas tana ci gaba da riko da sharuɗa hudu da ta gindaya na tsagaita wutar yaƙi sharuɗan da ƙungiyar ta hamas ta gindaya dai tun da fari da kuma take ci gaba da riko da su domin kawo ƙarshen yaƙin sun ƙunshi komawar falasɗinawa zuwa gidajensu da aka kore su daga ci ficewar sojojin mamaya daga gaza sai kuma bari a shigar da kayan agaji tare da sake gina gaza ɗin. a ranar 25 ga watan maris ne da ya kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani ƙudurin tsagaita wutar yaƙi na wani lokaci ɗan kaɗan ba kawo ƙarshen yaƙin baki ɗaya ba ana ci gaba da yi wa Netanyahu zanga-zanga a tel aviv iyalan fursunoni 'yan sahiyoniya da suke hannun 'yan gwagwarmaya a gaza sun gudanar da zanga-zanga a birnin tel aviv ta yin kira ga yahoo da gwamnatinsa da su amince da sharuɗan hamas na musayar fursunoni wannan dai ba shine karan farko da iyalan fursunonin suke yi wa tanyahu da gwamnatin sa zanga-zanga ba saboda su amince a kan sharuɗan da ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas gindaya na ganin an sako musu 'yan uwa iyalan fursunonin sun yi gangami a bakin ginin majalisar knesset suna yin kira ga natanyahu da ya yi murabus saboda samun damar dawo da danginsu gida bayan shan kashi mafi girma da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi a sanadiyar farmakin guguwar a ƙasa a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar da ta gabata a halin yanzu suna fuskantar rikicin cikin gida mafi girma daga iyalan fursunoni da suke hannun 'yan gwagwarmaya jagoran adawa da gwamnatin netanyahu ya irin lapid wanda ya halicci wurin zanga-zangar ya faɗa waɗanda suka taru cewa gudanar da zaɓuka a cikin gaggawa ba zai jefa isra'ila cikin matsalar da ta fi wacce take ciki a halin yanzu ba sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai hari a kan sansanin falasinawa 'yan hijira a yankin dayar bala a ci gaba da aikata laifukan yaƙi da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke yi sun kai wa sansanin 'yan hijira na falasinawa na dayar bala hari wanda ya sanadiyar shahada da kuma jikata falasinawa da dama tashar talbijin din palestine today ta bayar da labarin da yake cewa falasɗinawa da dama suka yi shahada wasu kuma suka jikata bugu da ƙari rahoton tashar talbijin din ta palestine today ya kuma ce a harin da 'yan sahiyoniya suka kai wa hemomin 'yan hijira da ke kusa da asibitin shuhada wal aqsa akalla falasɗinawa biyu ne suka yi shahada yayin da wasu 21 suka jikata daga cikin waɗanda suka jikata da akwai 'yan jarida da dama daga buɗe yaƙi a kan gaza 'yan sahiyoniya sun kashe 'yan jarida da adadinsu ya kai 130 falasinawa da kuma 'yan ƙasashen waje gwamnatin kwarekwayo ta falasino ta fitar da bayanin yin allah wadai da wannan laifin yaƙin na baya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafka na kaiwa hemomin 'yan hijira hari To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. An yi tattaunawa ta wayar tarho tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen Iran da kuma Masar. Ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma takwaransa na ƙasar Masar sun tattauna ta wayar tarho a jiya Lahadi. Inda ɓangarorin biyu suka taɓa batutuwan da suka haɗa dangantaka tsakanin ƙasashen su biyu da kuma matsalolin yankin waɗanda suka hada da yaƙi a gaza kamfanin dillancin labarun irna na ƙasar iran ya ƙara da cewa an samu nasarori da dama a cikin 'yan watannin da suka gabata tsakanin ƙasashen biyu musamman ma dai dangane da kyautata dangantaka tsakaninsu har ila yau sun tattauna batun ganawar shugaban ƙasar masar sayid ibrahim ra'isi da takwaransa na masar a birnin jidda na ƙasar saudiya a cikin watan janairu na wannan shekara. dangane da yakin gaza kuwa amir hussein abdullahian ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana damuwarsa da ci gaba da kisan kiyashin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take yi a gaza da kuma gazawar kasashen duniya wajen taka mata birki a nashi bangaren sami shukuri ministan harkokin wajen kasar masar ya bayyana cewa gwamnatin kasar ba za ta amince da haramtacciyar kasar isra'ila ta tilastawa mutanen gaza shiga kasar masar daga garin rafaha ba ƙungiyar ƙwallon kwando ta iran ta mutane uku ta isa wasan ƙashe na cin kofin asiya ƙungiyar ƙwallon kwando ta mutane uku ta sami nasarori ne akan ƙungiyoyin ƙasashen taiwan hong kong china singapore japan da kuma new zealand ministan wasanni da harkokin matasa na iran kiyomar hashimi ya aike wadda kungiyar kwallon kwandon ta mutane uku sakon murna a shekara ta 2013 kungiyar kwallon kwandon ta iran ta mutane uku ta sami isa mukami na uku a nahiyar asiya to ƙarshen labarin duniyar kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni labaran wasannin mako. Matasa son wasu wasanni da jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sassa da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda a cikin sa mai kawo muku man labaran wasanni da suka shafi kashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan mu hasu sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. <clears throat> to madalla yanzu kamar cikin kwallon shirin inda za mu fara da nahiyar afirka kuma za ku cewa hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa ta kaice sanar da lokacin da za a buga wasannin gasar zakaru da kuma ta cin kofin confederation ta afirka ta ce za a buga wasan karshe ne na dukkan wasannin guda biyu a watan mayu inda za a fara buga wasan karshe cin kofin confederation ranar 18 ga watan mayu sai kuma na gasar zakaru za a buga wasan karshen ranar biyar ga watan na mayu gwamnatin tarayyar najeriya ta yaba da irin bajinta da kungiyar najeriya ta yi a gasar cin kofin afirka karo na sha uku da aka kammala a ghana kungiyar ta najeriya ta zo a ta zo ta biyu a kan teburin gasar bayan kasar masar da ke da zinari 47 da azurfa 33 da kuma kula 40 ministan wasanni sanata john owen ino wanda ya mika sakon taya muna ga shugaba bola ahmad tinubu ga 'yan wasan a ranar lahadi ta gabata abin tarayya abuja ya bayyana rawar da suka taka a matsayin abin yabawa amma da mai girma sawaju a bola tinubu ina miƙa muku barka da dawowa ƙasar mu mai albarka yanzu kuma bar mu yada zango a yankin asiya inda za ku ji cewa fitaccen dan kwallon kafan nan cristiano ronaldo ya ci kwallo ta 64 kuma ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta al ta da bakinta a ai ai ta da bakinta da ci biyar da daya gasar kwallon kafa cin kofin zakaru na kasar saudiya dan wasan da yake da ya dauke kyautar ballon har sau biyar kungiyar kwallon kafa ta annasir da yake buga wasa a ƙasar saudiya cin kwallaye har guda 26 daga lokacin da ya taba hannu kan ragin sa da suka kulla a watan disamba na shekara 2022 duk da hazaƙar da ya nuna amma dai annasir ta wata ce ta biyu a gasar firimiya ta ƙasar saudiya da maki 12 a bayan abokin hamayyar ta alhilal hukumar kwallon kafa ta kasar iran ta sanar da sunayen 'yan wasa guda 27 za su halarci gasar cin kofin kwallon kafa da hukumar fifa ke shiryawa idan muka leka bangaren gasar firimiya ta kasar iran kuwa mako na 22 za ku ci cewa ranar asabar 6 watan afrilu ne kungiyar kwallon kafa ta zubahan za ta kara da shamsa azarkazvin sai kuma istiklal ta kara da miss rafsanjani na saji mazandaran ta kara da malaban ranar bakwai ga wata kuma a kara tsakanin pekan da istiklal kuzistan sai umar lahar sujjan ta kara da fesfolis yayin da abadan ta kara da a ashirin ga wata kuma a kara tsakanin sana'ate nafta abadan da sifahan sai kuma tarakto ta kara da alminiyon arak yanzu kuma istiklal ita yake da maki 46 a saman tebur sai kuma fesfolis da maki 43 a matsayin ta biyu tarakto ce ke da maki 38 a matsayin ta uku. yanzu kuma sai nahiyar turai barcelona da psg da 'yan firimiya na san masino ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona na kara kaimiyoyin ganin ta sayi matashin ɗan wasan gaba na gefe na palmeiras estevao william wanda ake wa lakabi da masino mai shiga shida amma kuma manchester city da manchester united da chelsea da arsenal da kuma paris german su suna son ɗan brazil din. liverpool ta karkata ga kociyan sporting lipson lipson robin momori domin maye gurbin jogan club bayan da javi Alonso ya ce zai ci gaba da zama a baya daga kusan akwai kwarin gwiwa dan wasan belgium romeleko lukaku mai shekara 30 da haihuwa da ke zaman aro a roma daga chelsea zai koma kasar saudiya domin murza leda ƙungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ta doki abokiyar kara wata bayern munich a wasan hamayya da klaseka na bundesliga ta kasar jamus dortmund ta jefa kwallayenta a hannun karim ayedemi da julian rayson a mintuna na goma da kuma 83 b da b wanda hakan ya sa ta koma matsayi na hudu da maki 63 a gasar ta bundesliga haka kuma bayan leverkusen ta kara baiwa munich zara kan teburin bayan ta doke kungiyar hoffenheim da ci biyu da babu yammacin ranar asabar ta gabata yanzu akwai maki sha uku tsakanin mai jar ragamar teburin leverkusen da kuma bayan munich da ke matsayin ta biyu yayin da aka buga wasanni mako na 27 wata kotu a kasar brazil ta sanar da cewa tsohon dan kwallon manchester city da real madrid robino zai zaman gidan kaso zaman gidan kaso na tsawon shekara tara sakamakon hukuncin laifin yin fade an samu rabino mai shekara arba'in da haihuwa da laifi a wata kotu a italiya a shekara 2017 wanda yana cikin taron dangin fiyaɗen da aka yi wa wata mata 'yar albaniya a shekara 22 har yanzu kociyan farsan German louis irike na fatan shawo kan kilin pepe ya zauna ya makon tafiya real madrid idan kwanta kwantaraginsa ya kare a karshen kakar chelsea na shirin sayar da 'yan wasanta na tawagar ingila a bazarar nan domin kaucewa saba dokokin hukumar gasar premier league na kuɗi west ham na dab da kammala sayan ɗan wasan brentford na da ingila ivan tony kamar da kungiyar ta bayyana a wata sanarwa ta fitar kociyar real madrid carlo ancelotti ya ce bai damu ba a kan jita da ake cewa vinicius juniors zai bar kungiyar saboda cin musuncin da ake yi na wariyar launin fata ta masu wa da duka ila abin da suka gani a cikin shirin gan lokacin a mu bari daga aya a nan sai a tarihin a mako domin jin mu ɗauke da su a ɗan labaran da su shafi wasanni amma kafin na amma don wanda suka tallafa shi kamala ya eh, kamala ni ma da shi ne ke cewa zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na gizo www.cb1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa kidikidin iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurari da cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin da suna mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu zai kawo muku waka ne da aka yi ta juyayi gama zagaya na shahadar maulal Muwahidin Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam. Da fatan masu su gyara zama kuma za su jaɗin wannan waka ta juyayi da za mu muku a lafiya. یتیم شده کن دنیا خون میچه که از سر پا kun saurari waka ta musamman kenan da aka yi kan juyayin zagawar ranar shahadar Imam Ali alaihi salam da fatan Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cetonsa da na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Zan jalin zamu shirin a nan sai a tarayya wani shiri na gaba da mun ji mu ɗau da saɗin shirye-shiryen amma kafin nan amma madin kowa da kowa ni ma dugun shi nake cewa ku zama lafiya. gewoon madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin duniyar matasa. Don matasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurare barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin mai taken don matasa. Kuma da yarda Allah, wannan sabon shirin zai rika zo muku ne a ranakun Asabar da Lahadi a cikin shirin rana da muke gabatarwa. Kamar kuma yadda taken shirin ya nuna, zai mai da hankali ne akan matasa da samari da suke wani sashe mai muhimmanci na kowace al'umma. shakka babu da akwai bambanci a tsakanin cibiyoyi na ƙasa da ƙasa watakila kuma a tsakanin al'ummu daban-daban wajen tantance shekarun da ake kira na samartaka idan muka ɗauki babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma babban bankin duniya za mu ga cewa sun bayyana shekarun samartaka da cewa suna kamawa ne daga shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da hudu ita kuwa ƙungiyar ƙasashen renon ingila ta commonwealth tana ɗaukar shekarun samartaka daga shekaru goma sha zuwa a sai dai duk da wannan irin bambance-bambancen da ake da su wajen tantance takamaiman shekarun samartaka abu ne da babu shakku a cikinsa cewa wani zango ne na rayuwa mai muhimmanci a lokaci ɗaya ko mai hatsari a bisa rahoton majalisar ɗinkin duniya a kan samari na shekara ta dubu da uku, samartaka wani zango ne a rayuwar mutum da yake tashi daga kan ƙuruciya zuwa tsayuwa da ƙafafunsa. Wannan shi ne dalilin da ya sa babu wata al'umma da take son ci gaba ba tare da ta wadatar da samarinta da ilimi ba, domin kuwa su ne manyan gobe. Sai da yana da kyau a fahimci cewa idan muna magana a kan samari da matasa a nan, muna nufin maza da mata ba tare da wani bambanci na jinsi ba. Daga cikin muhimman abubuwan da shirinmu zai mai da hankali a kansu bisa yarda Allah da akwai ƙoƙarin sanin matsayin da samari suke da shi a cikin al'ummu. Wannan zai kunshi nazari a kan yadda a al'adance ake kallon samari a cikin al'umma, sannan kuma da rawar da samarin suke takawa. Za kuma mu ji ta bakin malaman addinin Musulunci domin fahimtar kowane matsayi samari suke da shi a mahanga ta Musulunci. da kuma nauyin da ya rataya a wuyansu kasantuwar tattalin arziki da ci gabansa a cikin kowace al'umma wani abu ne mai matuƙar muhimmanci saboda haka za mu yi ƙoƙarin sanin kowace rawa ce samari da matasa suke takawa a wannan fage idan aka yi la'akari da cewa al'adar da kowace al'umma take ɓanta da su wasu abubuwa ne da aka gada daga kaka da kakanni to yana da matuƙar muhimmanci a fahimci kowace rawa samarin suke takawa wajen kiyaye waɗannan al'adun da kuma da za su isar da su ga na gaba abin nufi a nan shine kyawawan al'adu da kowace al'umma take ɓanta da su wanda kuma take alfahari da su wani jigon da za mu taɓo a nan gaba bisa yarda allah wanda kuma yake da alaƙa da samari da matasa shine yadda ake wayar da kansu da kuma ilmantar da su saboda su iya gina kyakkyawar rayuwa da tsayuwa da kafafunsu ta hanya mafi kyawu. Sau da yawa ana yin kira ga samari da su zama masu kallon waɗanda suke gaba da su a matsayin abin koyi, sai dai a lokaci ɗaya yana da kyau da kuma muhimmanci a ƙarfafa su kansu matasan da samari domin su zama masu taka rawa ta hanya mafi kyawu, saboda su zama abin koyi ga tsaransu. da yarda Allah a nan gaba shirinmu zai taɓo wannan batu tare da kawo misalai na wasu samarin da suke abin koyi ga tsaransu a cikin fagage daban-daban na rayuwa. Bugu da ƙari za mu ware wasu daga cikin shirye-shiryenmu domin tattaunawa da samari da matasa akan matsalolin da suke fuskanta a rayuwarsu, musamman ma dai irin matsalolin da suka zama ruwan dare a tsakanin samari a cikin ɓangare daban-daban na ƙasashenmu na afirka za kuma mu taɓo fatan da mu ta afirka take da shi akan samari da matasa wannan shine abin da zai kai mu ga tuntuɓar jami'an gwamnati a jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya domin jin wato tanadin da ma'aikatu musamman ma dai na samari suka yi domin bunƙasa rayuwar matasan da samari. abu ne da yake sananne cewa a cikin shekarun bayan nan an sami kafuwar ƙungiyoyin fararen hula da suka mai da hankali wajen kare manufofi da dama kama daga ƙoƙarin ganin ingancin tsarin demokuraɗiyya zuwa kare haƙƙin bil'adama da haƙƙin mata da sauran abubuwa masu muhimmanci da suka shafi rayuwar al'umma Shirin namu zai ƙoƙarin fahimtar kowace irin rawa samari suke takawa a cikin waɗannan ƙungiyoyi. Har ila yau za mu yi hira da ƙwararru a fagen halayyar bil'adama domin fahimtar matsalolin da matasa da samari suke fuskanta a cikin rayuwarsu ta zamantakewa. Za kuma mu tuntuɓi malaman addini. domin su fashe mana baki a kan yadda ambatan wato matasa ya zo a cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisan ma'aiki mai tsira da aminci da iyalan gidansa idan kuma muka koma fagen aiki za mu yi magana a kan yadda wato ɗaukar matasa aiki yake iya zama mai amfani ga ci gaban wannan aikin da kuma al'umma baki ɗaya wannan shine zai kai mu ga yin magana akan rashin aikin yi da yake zama ruwan dare a tsakanin matasa a nahiyar mu ta afirka wasu daga cikin matsalolin da wasu matasa suke fama da su sun hada da shan maggan kwayoyi hakanan kuma za mu ji ta bakin wasu daga cikin irin waɗannan matasan da suke fadawa cikin wannan matsala domin fahimtar dalilai na zamantakewa da suke tura su shiga cikin haka da yarda Allah za mu yi ƙoƙarin sanin dalilan da suke sa wasu matasan suna fadawa cikin wannan matsala sannan kuma da tuntuɓar ƙwararru a kan hanyoyin rabuwa da shan mugan ƙwayoyi. Waɗannan su ne muhimman abubuwan da shirinmu zai mai da hankali a kansa ta hanyar wato matasa da kuma ƙwararru a cikin kowane fage da muka ambata bisa yardar Ubangiji. da fatan matasa da suke sauraronmu za su kasance a tare da mu a lokutan da za mu rika gabatar da wannan shirin kafin lokaci na gaba ni mustapha adam da na shirya na kuma gabatar da wannan shiri nake muku sallama wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستقر madala masu sauraron su kuma sai shirin azumin watan ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim, jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana mai albarka. Watan Ƙur'ani da a cikinsa ne karatun Ƙur'ani mai girma yake da muhimmanci da kuma matsayi da alfanu mai yawa. Domin ko ba komi a cikin wannan wata ne aka sabkar da Alƙur'ani mai girma. to ko ba komi karanta alkur'ani a kowane lokaci yana da lada da tasiri a rayuwarmu ta yau da kullum kuma a rayuwarmu ta wannan duniya da kuma ganin sakamakon hakan a gobe kiyama kuma babu wani lokaci da ya fi dacewa mu karanta ƙur'ani da aiki da umarninsa ko haninsa kamar a cikin wannan wata na azumi da a cikinsa ne aka sabkar da wannan alkur'ani Domin jin muhimmancin da ke tattare da karatun Ƙur'ani na tuntuɓi Malam Sale Umar oroj da ke zaune a birnin kum na Jamhuriyar Musulunci ta Iran ga kuma bayanin da ya yi mana dangane da muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da kuma irin tanadin da za mu yi a cikin wannan wata mai albarka. wa صل وسلم وزد وبارك to madalla na gode malam tijani kamar yadda um, eh, ka yi ishara ko kuma ka nuna cikin magana ka cewa wannan watan na azumi eh, cikin shi aka safkar da alkur'ani wato muhimmancin ƙur'ani cikin wannan ayar da ka karanta wato ah, a fasarce kenan ake gane ta wato inda Allah yake cewa shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran wato Allah ya ambaci watan azumi um, sai ya ambaci watan azumi kaman dama mun riga mun san ƙur'ani ne eh, ana so a sanar da mu menene watan ramadan sai aka ce muna watan ramadan fa shine wannan da ƙur'ani ya sabka cikin shi wato wannan yake nuna babban mahimmanci na alƙur'ani wato wanda yake sanar da girman wannan wata shi kanshi alƙur'ani sannan kuma sai mun zo Allah ya ce muna eh, shi wannan watan fa damina ne eh, eh, eh, na alkur'ani mai girma wato aka ce muna damina sai mu je mu tambayi wato manoma idan damina ta gabato me suke yi abinda suke yi shine za su ba mu amsa shine za su je su yi sassabe duk wasu kayoyi da a cikin gonakinsu za su sassabe su wato duk wani dai abinda zai hana su wannan noman Eh, da zai hana su noma shuka su da kyau za su sassabe shi kuma in suka sassabe shi wannan ƙayoyin za su tara su wuri guda har su bushe in suka busar da su kuma har yau ba su barin su haka nan ƙona su suke yi to wannan yake nuna muna kenan wannan wata eh, muhimmanci ne aka ce shi ne fa aka safkar da alkur'ani ciki eh, mun zo kuma yace muna shi wannan wata damina ne ta alkur'ani mai tsarki to mu ma yanzu kenan in muna son mu shiga wannan watan eh, da wannan mahimmancin da alkur'ani yake da shi eh, cikin wannan wata ko kuma wajen wannan wata ya kamata mu ma mu yi kamar yadda masu gona suke saboda mun zo ya muna shi wannan wata eh, wato damina ce ta alkur'ani mai tsarki shi yasa kenan ya kamata mu ma wasu kayoyi da a cikin zukatan mu kamar kiyayya da juna ko kuma hastada ko kuma cin naman juna wato giba kenan ko kuma annabimanci wannan duka ya kamata mu sare su mu sassabe su mu tara su wuri guda mu kone su wato mu shiga wannan wata da wato eh, ainihin tsarkaka zuciya da kuma gaba fuskantar ubangiji maɗaukakin sarki sai mu sami mu karanta alkur'ani mai tsarki wanda aya aya da ta gabata ta nuna muna shaharu ramadan eh, watan ramadan fa shine wannan da aka tafkar da alkur'ani a ciki shahar ramadan allazi unzila fihi alquran wanda yake aya ta ci gaba da cewa can dai hudan linnas wa bayyinatun min alhuda wal furqan sannan wato kakin a shiga wannan karatun na alkur'ani abin da yake babban abu muhimmi na cikin wannan watan da shi yake sanar da mu menene ramadan ya kamata mu tsarkake zukatanmu mu sami tsarkin zuciya kuma da da na jikinmu kamar yadda Allah ubangiji subhanahu wataala ke foron mun Allah lokacin da ake safkar mishi da alkur'ani ya baka fatahhir war rujuza fajur wato cikin suratul mudassir kenan aka ce mu mun zo ya tsarkake eh, zuciyansa da kuma eh, wasu malamai suna cewa har kayansa ma ya kamata a tsarki wasu malamai suka ce a siya baka din nan zuciya ake nufi amma duka ana bukatan wannan tsarki na cike da waje warrujuza eh, fahajur wato aka ce ya kaurace ma duk wani gumki saboda za a safkan mishi da wannan alkur'ani cikin suratul muzammil aka ce za a safkan mishi da to magana mai nauyi to shi yake nuna wato kakin wannan maganar ta sabko a zuciya ya kamata a tsarkake zuciya a cire wannan kayoyin a kona sannan a tsarkake zuciya a tsarkake jiki a tsarkake zuciya kuma da da bin gumki miye gumki gumaka da yawa ne ba sai gumakan da wanda suke na itatuwa ba a asoran mu yana iya zama muna gumki sa'annan wato wata mata mijinta yana iya zama mata gumki ko kuma wani miji matar shi tana iya ta zama mishi gumki ko wani sarki mabiyan shi suna iya zama mishi gumki ko kuma su mabiya sarkin nasu ya zama musu gumki wato gumki shi dai ne abun da duk zai hana mutum ya bi eh, Allah ya bi hankalin shi kwaye aiki da hankalin shi wato shi ainihin ake cewa gumki eh, sai kuma shi ainihin karatun alkur'ani mai tsarki wanda bayan mun tsarkake eh, jikinmu mu kaman su an yi alwala kaman an tsarkake zuciya sai a zo a fuskanci karatun alkur'ani mai tsarki a fara da kaman ta'awuz fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim suratul nahl wato surat ta 16 aya ta 98 wato in zaka karanci alkur'ani ka nemi tsari daga shaidan wanda yake Allah ya jefar da shi daga rahmashi abu na biyu da alkur'ani yake nema mu yi cikin wannan karatun shine mu zanka lura alkur'ani yake so ya ce muna wato tadabbur kenan eh, ayoyi da yawa suna ce muna mu yi eh, cikin karatu kuma shi karatu ya kasu kashi da yawa karatu ba shi kadai bane mu ɗauki takarda muna karantawa ta mu zo mu mu sami qur'ani mai girma mu ɗauka kaman wanda ba su san larabcin ma misali an fassara da ingilishi ko da faransanci ko kuma musulmi ne ma eh, ɗan china an fassara mishi kur'ani da shenuwanci ya kamata ya ɗauka ya karanta wannan fassarai wato wannan kallon wannan fassara ita ma karantawa zai sami lada eh, mai yawa sannan kuma har yau tambaya ita ma wani nau'i ne na karantawa in mutum bai sani ba ya tambayi malamai qur'ani in kanshi yana cewa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun a tambayi masana cikin duk abun da ba a sani ba sannan shi ma kanshi ji wani nau'i ne na karantawa wato qur'ani yana cewa wa idza quri'a al fastami'u lahu eh, wa ansitu la'allakum turhamun wato in ana karanta qur'ani Eh, ku saurara mishi ku yi shuru in kuka yi haka ɗin nan za ku sami rahama ubangiji to sannan mu zo kuma ga ainihin karantawa eh, mutum yana karanta abin da ya sauƙaƙa mishi cikin Alƙur'ani mai tsarki wato ba zai ce ba shi yana iya ya karanta misali eh, rabin ƙur'ani ɗaya rana ko kuma wato ya tilasta ma kanshi dai yana iya wa da in ma aka sami wanda zai safke qur'ani a wuni daya cikin ramadan ne ko wajen ramadan ne to cikin ramadan din zai fi saboda shine eh, wato damina alkur'ani lokacin da abinda muka sani kuwa lokacin damina komai aka shuka yana fitowa da kyau sannan ita ita eh, ita ma mutum ya karanta wato daidai abin da yake iyawa a ta malamai suna cewa wato in mutum bai iya karanta alkur'ani dukan shi ya kamata ya sami eh, suratul ikhlas wato kul ya karanta ta so uku wato karanta kul lahu so uku ma yana eh, daidai da wato sabki alkur'ani saboda malamai suka ce nan abin da ya sa hadisi ya ce haka wato shi kanshi alkur'ani aka kasa ayoyin shi kashi uku duka aka kasa qur'ani kashi uku kashi ɗaya ayoyin duka suna magana ne kan tauhidi ita kuma suratul ikhlas ita ta zo ta yi hulasar tauhidi gaba ɗaya da farko ta ce kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai kuma wasu malamai suka ce wato hatta ma idan mutum bai iya karanta kul huwallahu din yana iya koma gefe ya tafi ya ya zanka yin kalmar la ilaha illallah saboda ita kalmar la ilaha illallah din nan eh, kamar kamar ka juya kul huwallahu ne da yake kulhuwallahu ayoyi guda biyu na farko eh, suna kaman eh, tabbatarwa ne guda biyu na ƙarshe kuma suna korewa ne a annafi wal isbat kenan guda tana cewa kulhuwallahu ahad eh, to allahu samad din sifan kulhuwallahu ahad duka ahad din ne to na ƙarshe kuma sai sai ta ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahad kenan ken sama ga ahad nan wa lam yakul lahu ahad kenan kamar la ilaha illallah eh, kamar sun kuye ne ko kuma aksin ne na qul huwallahu ahad in mutum ce la ilaha kamar can lam yalid wa lam yulad ne nafi din eh, wa lam yakul lahu kufuwan ahad kamar duka nafi ne wannan kamar la ilaha din ne qul huwallahu ahad a shine wato Eh, illallahu din to idan mutum bai iya karanta su kul ba sai ya sami yayi ta zikiri ya yi ta jan la ilaha illallah muhammadu rasulullah to malam sale umar uruj ganin cewar kai bayani da kuma dalla dalla dangane da muhimmancin wannan lokaci na karatun alkur'ani a cikin wannan wata mai al'umma ko za ka yi mana nasiha dangane da yadda za mu rungumi karatun alkur'ani musamman a cikin wannan wata? nasihar da zan ma na da farko eh, irin sannan zuwa ga yan uwana musulmi shine wato wa'annan ababe da muka karanto kamar yadda mun zo ya nuna muna watan azumi eh, damina ce ta alkur'ani mai tsarki wato ya kamata mu ciccire duk eh, wasu muyagun ababe da suke cikin zukatanmu kamar wanda muka ambato da kuma mu bi sharuɗan karanta alkur'ani kamar su kiyaye eh, tsarki na zuciya da sauransu mu karanta alkur'ani kada mu aje ƙur'ani gefe mu kama aiki da son ranmu saboda eh, shi ma alkur'ani yana ba mu labarin cewa ran kiyama mun zan Allah zai kai ƙaran mu mu musulmi mun bar ƙur'ani muna aiki da son ranmu ita ce aya take cewa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wato suratul furqan kenan sura ta 25 aya ta talatin inda mun zai kai karan musulmi yana cewa sun kauracewa alqur'ani mai girma wato sun bar shi kadai dai wato sai wata aya can take nuna wato wa afara'aita man ittakhadha ilaha huwa hawahu wato in muka bar alƙur'ani muka bar abinda da zo Allah karantar da mu kenan sai mu hawo son mu sai mu bace duk sai mu rasa wannan duniyan kuma mu rasa lahira shi yasa yan eh, uwa musulmi ya kamata mu yi kokari mu komo mu alqur'ani mai tsarki mu rike shi da kyau mu rike wato sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa ali yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha takwas a watan ramalana mai alfarma bismillahir rahmanir rahim اللهم نبهني فيه لبركات أسحار ونور فيه قلبي بذيار و خذ به کل اتباع آثار به نور کم یا منورم قلوب Ya Allah ka farkar da ni a cikinsa saboda albarkar asuba, ka haskaka zuciyata a cikinsa da annurin haskensa, ka sanya dukkan gaɓoɓina zuwa ga abin da tasirin yake da shi, da haskenka ya mai haskaka zukatan masana. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kyawawan halaye mafifitan halaye الرحمن الرحيم ala الله Muhammad wa ala وعلى أهل بيته na الطاهرين Jama'a ما saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mafifitan halaye shirin da ke bayani kan tafarki da kuma ɗabi'un annabi mai girma Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare kuma da na iyalan gidan sarkaka shugabannin kyawawan ɗabi'u da ɗabi'un annabi mai girma. Shirin na yau zai dubi ne game da tafarkin shugaban mummunai Ali bin Abi Talib alaihissalam na adalci da kuma tafarkin ɗansa shugaban shirya Imam Sadiq alaihissalam game da haƙorinsa a yayin mutuwar ɗansa Ismail. Amma kafin shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu saurari abin da aka yi mana tanadi akan faifai. ma saurare barka mu da sake saduwa shirin na yau zai fara da tafarkin shugaban mummune ali bin abi talib alaihi salam hakika daga cikin kyawawan ɗabi'un shugaban mummune alaihi salam shine daidaito a tsakanin mutane yayi daidaito wajen bayarwa bai kuma bambanta kwarai shawa a kan wasansu ba lamarin da ya sanya ya fuskanci matsala da gare su har ma wasu daga cikinsu suka bayyana tawayensu game da khalifancinsa hakika sun saba wa imam alaihi salam a cikin siyasarsa bayan da waɗanda suka riƙi wannan matsayi gabaninsa ba a kan haƙƙinsu ba suka kasance suna bambanci a tsakanin wani gungu na al'umma a kan wasu hakika shugaban mummunai ali bin abi talib alaihi salam ya umarci ma'aikatansa da gwamnoninsa a dukkanin sassan duniya da su bi tsarin daidaito da adalci a tsakanin mutane wajen hukunci raba dukiyar betulmal da sauransu hakika daga cikin sakonninsa da ya aike wa ɗaya daga cikin ma'aikatansa ya faɗa masa cewa ka girmama al'ummarka kuma ka kasance mai tausaya musu kuma ka saki fuskarka a gare su ka yi daidaito a tsakaninsu a cikin komai har ma da kallo domin kada masu girma daga cikin masu kuɗi ko shugabannin ƙabilu ko kuma waɗanda suke ɗaukan kansu na da matsayi ko fifiko a kan sauransu su yi kwaɗayin samun wani fifiko daga gare ka kuma kada masu rauni su yanke ƙauna da samun adalci daga gare ka kuma kada masu rauni su yanke ƙauna da samun adalci daga gare ka gaskiya ne mai saurare wannan shine adalci da ya mamaye dukkanin al'umma ribarsa kuma shine rahma da alheri masu saurare idan muka koma tafarkin imamu sha'afar sadiq alaihi hakika ya kasance daga cikin kyawawan ɗabi'unsa da ya fice kansa shine haƙuri akan dukkanin wani ibtila'i da ya fuskanta a yayin shugabancinsa game da hukuncin zalunci na bani umayya da suka kasance manufarsu cin zarafi izgili da wulakanci ga iyalan gidan annabta tsarkaka alaihimussalam wato sun sanya tsinuwa da zagin iyalan gidan annabta tsarkaka daga cikin farallan addinin musulunci kuma suna bin mabiyansu da kullewa a gidan kaso gami da kisa a yayin da hukumar bani umayya ta kawo ƙarshe mulki ya koma zuwa ga banu abbas su ma a nasu ɓangare sun tozarta iyalan gidan annabta tsarkaka kuma sun azabtar da su da dukkanin nau'i na azaba har ma wani sha'iri ko mawaƙi ke cewa na rantse da Allah bani umayya bata aikata abin da banu abbas suka aikata a gare su ba hakika tarihi ya tabbatar da cewa duk wani zalunci da ta'addanci Khalifan Abbasiyawa Mansur da Waniki ya aiwatar da shi akan iyalan gidan annabta a tsarkaka ya bisu ne zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a raye ya kuma rusa gidan yari a kansu ya aiwatar da duk wani cin mutunci da zarafi da babu makamancinsa wajen ƙiƙasar zuciya a kansu amma duk da haka imam sadiq alaihi salam ya yi haƙuri dangane da wannan ibtila'i har ila yau daga cikin haƙurin imam sadiq alaihi salam yayin da ɗansa isma'il ya koma ga allah wato ya rasu domin shi isma'il ya kasance daga cikin 'ya'yan imam alaihi salam da suke da matsayi na musamman a wajen imam saboda tsoron allahnsa biyayyarsa kyawawan ayyukansa da kuma ladabinsa a yayin da ya rasu sai imam alaihi ya gayyaci sahabbansa zuwa gidansa ya kuma ciyar da su da kyakkyawan abinci sai wasu daga cikin sahabbansa suka ce hakika mun fahimci kyawawan haƙuri da kuma juriya na imam alaihi a wannan lokaci suka ce masa ya shugabanmu menene ya sanya ba mu ga wani tasiri na bakin ciki game da rasuwar ɗanka isma'il ba sai imamu ja'faru sadiq alaihi salam ya amsa musu da cewa yaya zan kasance kamar yadda kuke gani hakika kuma ya zo cikin labarin mafi gaskiyar masu gaskiya kakansa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya faɗa wa sahabbansa cewa hakika ni matacce ne kuma kuma haka. Ma saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na mafificin halaye na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai fara ne da tafarkin Imam Musa Alkazim alaihi salam. Hakika Imam Musa Kazim alaihi salam ya kasance mafi kyauta da karamci ga mutane kamar kakanninsa masu karamci amincin Allah ya tabbata a gare su kuma ya kasance mafi karamci ga masu karamin karfi daga cikin mutane. kuma hakika ya kasance mafi yawan talakawan madina suna jin daɗin ni'ima da kuma kyautar da allah maɗaukakin sarki ya yi musu malaman tarihi sun rawaito da dama daga cikin karancinsa daga cikinsu kuwa shine wata rana imam alaihi salam tare da wasu daga cikin 'ya'yansa gami da masu yi masa hidima sun fita zuwa wani guri na kasuwanci kafin su isa gurin sai suka zauna suna hutawa a ƙarƙashin wata inuwa ta itaciya da ke yankin kusa da wurin da za su isa kuma lokacin ya kasance ana tsananin sanyi sai ga wani bawa baƙar fata yana ɗauke da wata tukunya sai ya tsaya a gaban masu yi wa imam salam hidima yana tambaya su ina shugabanku sai suka ce gashi can wato suka yi nuni ga zuwa ga imam salam sai ya tambaye su menene kuniyarsa sai suka ce masa abu hassan sai ya nufi wajen imam salam ya tsaya a gabansa ya sunkuyar da kansa saboda girmamawa ya ce ya shugabana wannan asida ne na shirya maka a matsayin kyauta daga gare ni asida wani nau'in abinci ne na larabawa da ake shirya shi da garin alkama zuma da kuma mai sai imam salam ya amince da wannan kyauta sannan ya umarce su wato masu yi masa hidima da su karbi wannan kyauta shi kuma ya miƙa musu wannan kyauta sannan ya fice bayan ɗan wani lokaci sai wannan bawa ya sake dawowa ɗauke da itace sannan ya ce wa imam ya shugabana wannan itace ne na kawo maka kyauta sai imam salam ya karbi wannan kyauta sannan ya umarce shi da ya kawo musu garwashi na wuta sai ya je ya zo musu da garwashi na wuta sannan suka rura wannan wuta wato sannan suka rura wutar da wannan itace domin su ji gumi game da yanayin sanfin da ake yi a wancan lokaci sai imam alaihi salam ya ba da umarni a rubuta masa sunan wannan bawa da sunan shugabansa sannan sai suka fice zuwa wurin kasuwancinsu inda a can kuma suka zauna zuwa wasu kwanuka daga can kuma suka fice zuwa garin makka wato zuwa ga ɗakin allah mai tsarki suka kuma yi aikin umara bayan sun kammala sai imam salam ya umarci ɗaya daga cikin masu yi masa hidima da ya bincika ya gano masa mamallakin wata rumfa da ta kasance wannan bawa da ya musu alkhairi yake sayar da kaya cikinsa sai wannan hadimi na imam alaihi salam ya tafi ya bincika kuma ya gano shi sannan ya sallama zuwa gare shi shi kuma mutumin ya kasance shi kuma mutumin dama ya kasance daga cikin masoyan iyalan gidan annabta tsarkaka sai mutumin ya tambaye shi wato ya tambaye hadimin imam alaihi salam dangane da zuwan imam alaihi salam sai bawan wato sai hadimin na imam ya ki ya faɗa masa komai sai sa ya yi galaba kan cewa imam alaihi salam yana cikin garin makka sai wannan hadimi na imam alaihi salam ya koma zuwa ga masaukinsu shi kuma wannan mutumin ya bi bayansa har lokacin da ya isa wajen imam alaihi salam sai imam ya tambaye shi shin zaka sayar da bawanka sai mutumin ya ce fansar kai na gare ka bawan da kayan dukkaninsu naka ne da dukkanin dukiyar da na mallaka sai imam alaihi salam ya ce ba na buƙatar in mallaki kayanka sai wannan mutum ya bi imam yana yi masa magiya tare da yin tawassali akan da ya amince ya karbi wannan kaya ya ba shi dinare dubu sai imam alaihi salam ya amince da wannan bukata wato ya sayi wannan kaya da ba su kai wannan kima ba akan dinare dubu sannan ya ‘yantar da wannan bawa sannan kuma ya mayar da shi wato sannan ya mayar masa da kayansa dukkanin wannan abu imam alaihi salam ya yi ne domin saka kyakkyawa da kyakkyawa kuma ya kalubalanci abu mai kyau da abu mai kyau kuma hakika allah ta'ala ya buɗe wa wannan bawa albarkacin imam kazim alaihi salam 'ya'yansa suka kasance daga cikin masu kuɗin garin makka حتى تنالوا جنة ونعيم masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma a tarbe mu a mako na gaba domin jin abin da muke ɗauke da shi godiya ta musamman ga masu saurare da suka ba mu lokacinsu wajen sauraron wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma muhammad awal usman kunya ni aminu abdu da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jikokin manzan Allah. Masu sauraronmu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin fitowa ta biyu a wannan shirin da muke kawo muku inda muke ɗaukar darussa na kyakkyawar rayuwa daga abin da aka rawaito ta hanyoyi ingantattu kan tarihin rayuwar shugaban matasan aljanna amincin Allah ya tabbata a gare su. A cikin shirin na yau za mu kammala abin da sahihan ruwoyin suka kawo a kan kisar haihuwar ɗan batul kuma jikan manzon Allah imamu Hussein Mustapha alaihi salam. Hakika tun daga lokacin haihuwarsa Allah ya keɓance shi da girmamawa domin tabbatar da hujja a kan talakai domin su san cewa shi ɗaya ne daga cikin hujjojin masu mai ƙofofin rahamar Allah ga talakai. Domin su bi tafarki wanda shi ne hakikanin tafarkin manzon Allah su shirya ta hanyarsa wajen bin miƙaƙƙiyar hanya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. tsakiyar watan Allah mafi girma a shekara ta uku bayan hijira a gidan Fatima wanda yake haɗe da masallacin manzon Allah mai albarka a nan aka haifi babban jikan manzon Allah. Daga nan ne musulmi suka san sunonin manzon Allah da ake yi a lokacin aihuwar 'ya'yansu wanda shine karan farko da manzon Allah ya nuna su a aikace a lokacin aihuwar Hassan Mustapha. Bayan nan kuma haka ya zama suna ga dukkanin mummune. ne. Amincin Allah ya tabbata gare ka ya Jabir. Allah ya karbi sallarka da azuminka. Amincin Allah ya tabbata a gare ka ya dan uwana. kai ma Allah ya karbi maka. Baka ji cewa manzon Allah ya tayi gidan Fatima ba, yana taya ta murna aihuwa ɗanta. Na ji, ni ma ina jiransa ne ya dawo, domin taya shi murna aifan masa babban jika. To shin wai ka san sunan da Alu ya zaɓa ma ɗansa? ina fata ya raɗa masa suna harba saboda aliyu gwarzon yaƙi ne kabar wannan zancen saboda alihu rahamarsa ta fi kusa da zuciyar mummunai a akan jarumtarsa haka ne baka je ɗaukakar da ya samu a yaƙin badar ba cewa ba don takobinsa ba da ba a rubuta mana nasara ba shine ya kashe rabin mashirikan da aka kashe a yakin badar shi kadai sauran rabin kuma shi ne ya taimaka ma sauran musulmi a kansu na san da haka amma ina da tabbatin cewar aliyu ba zai taba zaba ma ɗansa wani suna sai abin da manzan allah ya zaba masa to idan haka ne abin da ka faɗa ya jabir ina zaton cewa manzan allah zai zaɓi sunan hamza domin girmama aminsa domin yana tsananin sansa hakan za ta iya kasancewa kamar yadda ka faɗa amma manzon Allah baya furici da san ransa duk abin da zai yi sai abin da aka yi masa wahayi a kansa tabbas zai zaɓa ma ɗan fatima mafi kyawun suna. Ya Asama'u ki kiyaye dukkan abin da kika ga manzan Allah yana yi ga jaririn Fatima. Domin mu bayar da labari, musulmi su koyi sunar manzan Allah wajen karɓar 'ya'yansu da aka haifan musu. Hakika zan so yin haka ya umma aimai. Zuciyata ta yi sanyi mutuƙa lokacin da na ji abin manzan Allah ya fara tambayan a lokacin da ya shigo shine yaya halin ma'aifiyar jariri yana cewa ya Fatima diyata wani hali take ciki kenan sunna ta farko ita ce faranta zuciyar ma'aifiya ta hanyar tambayar halin da take ciki kafin tambayar halin da jaririn yake ciki sa'annan kuma ya umu aiman kin ga yadda manzon Allah ya karanta kiran sallah a cikin kunnen dama a jaririn Fatima sa'annan kuma ya karanta ikama a cikin kunnen shi na hagu wannan ita ce sunna ta uku to ina sunna ta biyu ya ummal aiman ko kin manta da ita ne a'a ban manta ba sai dai na yi nufin in tunatar da ke ne kan yadda kika lullube jariri da ɗorowan kyalle wanda kuma manzon Allah ya yi hani da hakan, inda ya cire kyallen da kika saka ma jaririn, ya lullube shi da farin kyalle. Ya zan manta da haka kuma ya ummal aiman wallahi ba zan sake lullube jariri da wani kyalle ba sai mai launin fari kamar yadda manzon Allah ya yi ga jaririn Fatima. Godiya ta tabbata gare ka ya Ubangiji. domin ka keɓance jaririn Fatima da wani ƙyalle na farin alhariri wanda mala'ika Jibrilu ya zo da shi daga tufafin aljanna domin a lullube jaririn Fatima da shi. Ya Ubangiji godiya ta tabbata gare ka. Na kasance a gurin Fatima ta buƙaci Aliyu da yarda ya zaɓa ma jaririnta suna. sai Aliyu ya ƙi yin haka ya ce ba zan rigayi manzan Allah ba wajen zaɓa mishi suna. kenan Aliyu ya bar ma manzon Allah ya zaɓa ma jaririn sa suna. Hakika wannan shine mafi kyawun ladabi. A lokacin da manzon Allah ya shiga gidan Fatima da Aliyu, sai ya ce, Ya Aliyu shin ka zaɓa ma ɗana suna? Sai Aliyu ya ce, Ba zan riga ka zaɓa masa suna ba ya manzon Allah. Menene sunan da manzon Allah ya zaɓa wa jaririn Fatima ya Asama'u? Shi yana jiran umarnin Ubangijinsa ne. hakika ya ce da aliyu nima ba zan riga ubangiji na ba wajen zaɓa masa suna ba rana ta bakwai da haihuwar jaririn Fatima sai Allah ya yi wa Jibrilu wahayi da cewa an haifa ma Muhammadu ɗa namiji ka sabka ka isar masa da gaisuwa ta ka taya shi murna ka ce da shi. Ya Muhammadu maɗaukakin mafi girman ɗaukaka yana gaishe ka yana cewa Aliyu yana matsayin Haruna ne a wurin annabi Musa sai dai babu annabi a bayan ka ka ambaci ɗanka da sunan ɗan Haruna Shubar. Sai manzon Allah ya ce, Ya Jibrili ni larabci ne harshe na. Ya Muhammadu, Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka da ka ambace shi da sunan Hassan. Sai ya ambace shi da sunan Hassan ya ce da Aliyu alaihi salam. Ɗana wannan mai kyau ne, ka ambace shi da sunan Hassan, kai ne baban Hassan mai alkhairi. wane ne ke buga kofa ni ce ya asama'u buɗe mini kofa wace ce umma aiman aminci ya tabbata a gare ki ya yar uwata menene kike ɗauke da shi haka aminci ya tabbata a gare ki ya asama'u ki rigaye ni yin sallama ne Allah ya yi miki rahama ki karbi wannan rabonki ne na daga nan ma sunan Hassan ɗan manzon Allah menene wannan yana da yawa ya ummal aiman Hakika manzon Allah ya yi umarni da cewa a kai wa ungozoma cinyar ragon suna shi ne na zo miki da shi ki karɓa Allah ya sa miki albarka a cikinsa. Menene manzon Allah ya yanka ma Hassan na suna ya ummul aiman? Ya yanka masa rago ne guda biyu masu gishiri su Aliyu da Fatima sun yi koyi da manzon Allah kan haka. kuma yau ne rana ta bakwai da aifuwarsa. Kenan wannan ma wata sunan manzan Allah ce, a yankawa a jariri abin yanka a rana ta bakwai da aihuwarsa. Shin manzan Allah ya saka wani abu a kansa na daga jinin abin da aka yanka? A'a ya asama'u. ya yi hani nema a kan yin hakan ya ce wannan na daga cikin ayyukan jahiliya amma ai dole ne a saka wani akan jariri. Manzan Allah ya yi umarni da a saka turare mai daɗin ƙamshi kan jariri yana ƙarfafa kafuɗunsa, wannan ya sha bamban da ayyukan jahiliya da kuma sakawa jariri jini. Kin yi gaskiya, madalla da wannan sunnal manzan Allah. Hakika ya umarce ni da in raba naman sunan Hassan ga makwabta, naman ya yi albarka domin ya wadata kuma ya kosar da dukkanin mutanen da suke zamne a masallaci. Tsarki ya tabbata ga Ubangiji, tsarki ya tabbata ga Ubangiji. ya jabir shin ba za ka saya ma ma'aifanka da ɗanka nama ba ba ni da buƙatar nama abin da ya zo mana daga manzan allah na daga naman sunan hassan ya ƙosar da mu godiya ta tabbata ga allah mu ma mun samu wani abu daga cikin wannan nama mai albarka godiya ta tabbata ga allah menene ya kawo ka kasuwa ya jabir haka ne manzan allah ya yi umarni da a aske gashin kan jaririn fatima a rana ta bakwai a yi sadaka da azurfa gwalgwadon nauyin gashin kansa. Na zo ne domin in bayar da wannan sadaka ga mabukata. Allah ya maka albarka ya jabir, Allah ya sa albarka a cikin wannan sadaka. Hakika Allah ya yi albarka a cikin wannan sadaka, domin kwa ta fito ne daga umarnin manzan Allah. kuma daga hannun baban Hassan. Sadaka ce a kan jaririn da shi ne shugaban 'ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin. Na tarihin jikokin manzan Allah. Ku kasance tare da mu a shiri na gaba. Ku kasance a cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma fatan an shekara lafiya. Hassan barka ne ke maku lalle marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda bisa al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa ƙwarya. kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro zamantakewa da dai sauransu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jira radio Iran mai magana Abdu Yaro Mahi daga nan ya mai komi san. A yau ina son in bada na bisa ga wannan kora turawan eh, Amerikan da ake yi. To gaskiya alal hakikal mu turawa na Amerika da turawan gana eh, Faransi ba mu ga unhwanin zaman su a cikin wannan kasashen namu ba. Suna a cikin kasashen namu amma yau idan kalli safatun da sun ce suna taimakon mu na bisa su kan wannan yaƙi kana taimakon mutum daga cikin dakin ka sai cikin gida eh yanzu za ku wasu dubu ɗaya da ɗari biyu nan da suka zo cikin mu guda nawa suka rasa ransu wurin fagen daga suna cikin wannan ƙasar tamu soja nawa namu sun ka rasa rayu idan mu ba mu ga unhwanin su tunda suna cikin ƙasar suna taimakon mu kuma amma gashi kullum sojojin mu ake kashi amma su ba su dan haka mu waɗannan turan zama rashin zaman su ƙasar mu ya yi amfani da zaman su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wato sashen hausa radiyo iran eh, ni ne dan uwanku mushin suleiman a damaraɗi to kira na ga duka yan uwa musulmi musamman malamai dan Allah mu tsaya mu ji tsoron Allah mu rika abu saboda Allah kamar yadda kullum addinin mu dai ya nuna mu akai nake gani idan muka tsaya muka yi nazari sosai bisa kan hadisin da yake cewa imanin mutum bai tabbata sai abin da yake so kansa na alheri ya so ga dan uwan shi abin da yake ki na shari ya shi ya ki shi ga dan uwan shi musulmi to dan Allah mu tsaya mu yi nazarin hadisin wannan da kyau ina gani idan muka kiyaye wannan hadisin to za mu samu rayuwa mai kyau lalle ba za a rasa sabani ba na fahimta tsakanin yan uwa musulmi amma a tsaya a ma juna adalci kakka shiga cikin gonar da ba taka ba baka san abu ba ka tsaya kai ta babatu a kai tana kara kawo saɓani tsakanin 'yan uwa musulmi na rarraba kawuna iko manzon Allah ya tsine ma duka wanda yake ƙoƙarin rarraba kan al'umma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa biyu Hausa Radio Tehran Radio na addinin Musulunci wanda kuke ba mu dama a lokaci zuwa lokaci muna ba da ra'ayinmu da tsokaci akan abubuwa masu cin mutuwa kwarya yau tsokaci na eh, zuwa ga shugaban kasa abdulrahman chani eh, abinda muke so ya nuna ma 'yan ƙasa eh, kafin ya ga laihin turawa amerikawa da faransawa da wani baturi na daban to wai ci waɗannan turan su su kawo kansu tambaya to in ba su su kawo kansu wa ya kawo su to a tuguma wanda ya kawo su ya zo ya bayanin dan me ya kawo su kowa ya kawo su in mace ce in namiji ne in dai magana da muke waɗi gaskiya ce da mu da ku ga baki ita ce ga zuciyarmu to muna so a bayyana mu waye jawo mu waɗanga turawa cikin ƙasa bisa dalili suka zo bisa wani sharaɗi suka zo da rawa suka zo to in kai mu haka to lalle wanga azumin bai ya za mu kara maka addu'a wanda za mu yi watan mu Allah watsa da dukkan wata demokuraɗiyya kawai soja ya ci gaba a kan mulkin ƙasa mai magana na kuɗin mutane limanci sauna suke da ke nan birnin ce limanci jihar Nijar asin barka ta shi lafiya ina da kowa da kowa ma a mutum wannan gida. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sasha wasan gidan radon da musulunci iran ina muku fata alkhairi da suna sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasabi ga Nijar jihar da yanayin kuka fatan alkhairi has. To ni yau abin da nake kira ga 'yan kasar jamhuriyar Nijar duka wani cece ce wanda ake ta yi dangance da Muhammadu Isu da Bazuma da Abdulrahman Chani to ni abin akwai al'amurra waɗanda suke ɗaure mana kai dangance da wannan tafiyar tasu. Eh hakikanin gaskiya 'yan mutum ya tsaya ya auni lamarin nan to hisan da cewa akwai wasu al'amura na daban amma tabbas mun tabbata Allah subhanahu duka ya yi karhin abin da ke nan wurin saboda ai lokacin can mu ba ta tare da faransa wannan kashin sojojin namu ba a taɓa mana shi ba ba mu san shi ba shekarun baya kamin a kawo mana ƙasar faransa da amerika ba mu san ba ana kashe mana sojojin cikin ƙasa ana nuna ma talakan Nijar shi ba kowa ba ne. Sai zako waɗannan mayagun shugabanni da suka riƙi Nijar tsawon shekara goma sha biyu abubuwa suka ɓare mu Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bai muku magana Aliyu ya hadi a zan nasarawa kuma ɗan galma ilimin masu yada da saurari na jihar Tawa. To alhamdulillah eh mun samu sanarwa bakin yau cewa sha biyu na dare na yau Juma'a insha Allah ta'ala an buɗe bododi tsakanin iyakokin Nijar da Lazeriya wanda Allah godiya Allah ya tsawanta Allah ya kamala karshen wannan al'amari dama shi mari an gace yan hankali ya ɓace to hankali ka bilo shi lalle alhamdulillah mu sai mu ce to mun gode Allah subhanahu ta'ala na farko dai Allah ya ba mu kwace hankali babba na biyu kuma Allah ya ba mu fahimta juna na uku ubangiji Allah ya ba mu shugaban ne ma tausayi na hudu Allah ya ba mu talaka talaka sa sa son kasa cikin su na biyar ubangiji Allah shugaban ne masu mulki shaida masu kwadan dukiya na talakawa na shadda soji da ahurin da ga ubangiji Allah shi ba su kariya Allah kuma shi ba su aiki da nasara na biyar maluma cikin dare kyamun laili da ayi ko yanzu ga dage da fada ubangiji fada ma dare da rana wannan ubangiji shi ba mu lafiya da zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio tehran radio mai albarka ina so ku bani dama yi tsokaci dangance da sojojinmu kwana ɗaya kwanaki watanni gashi mun kwashe wata takwas suna jagorancin wannan ƙasa ta mai albarka jamhuriyar Nijar to gaskiya mana godiya da Allah subhanahu wa ta'ala kai mu wannan lokaci dai gashi an ta da kula an ta da hazo da cikin ikon Allah ba abin da ya faru da mu talaka Nijar sai mu ce kai mun gode Allah mun gode Allah kuma gashi mun ga ci gaba gaskiya saboda ganin cewa zamanin baya kalkashin mulki na siyasa farar hula ina ina waye share ga musu su kan sun zama yan siyasa da suka shigo da su ai ba su isa su gudu baki su ce kuma suna su su ba su dama ba su ba su kasar su ba to gaskiya bakin nan alhamdulillah sai kuma abin da ya kamata ga wannan jagorori namu ƙarƙashin mai girma janar abdulrahman cani ya duba ya gani mu ma 'yan ƙasa talakawa ya ba mu gudunmawa ya taimaka mana ta hanyar sauwalewa kayan abinci duka da al'amura da na rayuwa dai a samu sauƙin rayuwa wannan ƙasa ta mu Nijar mai magana Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin mayar ya dan malam jihar Mara da fatan alkhairi zuwa gare ku gidan rediyo Tehran. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu murya boh radio musulunci da farko suna na sani dawo alaska daga nan cikin garin tsatsun a cikin jihar da magaran ban jamhuriyar nijar murya boh ina so ku bani dama yawan dan yi sokaki kaɗan game da abin da ke faruwa musamman ma a tarayyar najeriya tarayyar najeriya ma musamman ma a yankin arewa gaskiya ta'addanci ya fi yaduwa a yankin arewa kuma ni abin da ke ban mamaki abin da ke ban takaici wai a ce wai hal ana gayyatar malamai su 'yan ta'adda suna gayyatar malamai kai wanga abin ya kamata a tsayawa a yi karatun ta nusu eh al'ummar najeriya musamman ma na yankunan arewa ya kamata ku tashi tsaye akan magance wanga eh, abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya musamman ma na harkar wanga ta'addanci muna roƙon wata ala alfarma wanga wata dukkan mutumin da yake da hannu da ta'addancin da yake faruwa a yankunanmu na sahel a yankunan mu na afirka mu allahu ka tona musu asiri kuma allah ka shirye su a bisa kan shirin addinin musulunci ina godiya muryar boh sani dawo alaska tun daga nan tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Musulunci Radio Iraq. iya suna na da ne wanda nake gami mara da jamhuriyar nijar eh, ina kira dai ga yan kasuwa dai a sassafta albarkacin wannan wata yan kasuwa sassafta farashi domin kowa ya daɗi kowa ta taimaka bakin gwargwado albarkacin wannan wata na ramadana lalle kuma ina kira ga hukumomin wannan jiha ta mu ta da gaskiya ya kamata wajen kawo abincin nan na saidawa a ɗauka hannu gaskiya gaskiya ya kamata a riba gani a da za a yi a ringa saida ma talakawa kamar kamanci mai dan sauki-sauki saboda gaskiya akwai jihohi da yawa wanda garuruwa da yawa wanda ba a samu wani ba wanda ba a samu komai ba ga damar nan ta wuce ne da fatan dai kuna ji da kowa da kowa insha Allah hukumomin mu na Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajon musulunci rajon Iraq Suna na da Isa Abubakar Tsoho mai barka a ma da ya mai. Yau abin da an ra'ayi na mai kokowa da azumin man ka ɗauka mu kai shi lahiya wani man ka ɗauke shi lahiya mu kare shi lahiya kuma shugabanni wanda son ka tahi kowa ya san aikin da ya yi kowa ya san aikin da ya yi kenan eh, da mai na aka masa da mai na aka masa wanda son ka yi abinda son ka Allah saka musu da alheri su ko dangar Allah ya kawo su ko abinda za su yi su ko Allah sa su yi shi lahiya amin ko taho na shi na zai bai na wani kuna tare da isa bakar tsoho mai barka ulun mai mai jamhuriyar Nijar. To masu sauraron mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman ilahirin waɗanda aka ji su ni Hassan barka da shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. madalla masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh